sallar nafila tana ciko ne wa sallar nafila shi yasa maka da kira ta nafila annafila shi ne a ziyara to Allah ne ya rubuta sarki yake bayan umarnin da aka yi masa cewa da tsallar farilla kuma ka yi su a kan lokaci to sai Allah ya ce bayan ya yi wannan idan ya yi kuma tashi kenan من الميت ولا من التدريبية بمعنى في جزء من الميت أولا تجري تعمل لوكشي فتحدث أي تقوم من الليل بالصلاة التحدث إلى القيام بالصلاة الليل شيخ التحدث بين هو الذي صلى الجميع فتحدث ادعي أمي مع من صلى به wannan dalilin yana kuma ne da Qur'ani da aka faɗa wa Qur'an al-fadl ila Qur'an al-fadl kin ta Qur'an al-fadl da aka faɗa ma'anar ta fala to amma anan ma'anar shi kai da Qur'ani ومن الذي يتحدث به نافلة له أيوة الذين جمع زيادة لك من خير والفضل لما قال صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بالله شيء معنى نافلة لنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نازلة أي زيادة ثم أمر بالأفعال يسألونك عن الأخبار أقول لك أنه يكفر شيء معناه النفل وهو الأخبار shi Allah ya على da shi ya ce ka ƙara wa kanka bayan abin da عسى أن نبعث ربنا لعل أنت لك وقت ما لو نمشي wannan lakabin yana nufin cewa tsari da kai ka dauka tsara samun kudin shi wasu kuma suka ce lamun wannan lamun din wato ta kai sallah a cikin dare tsari Na نافلة لك وليست لكوك saboda lafiya a nan ba tana nufi abu da yake ci da wasu nan tana nufi kawai abin da ka samu ne kuma ka kawo wani mu idan mun yi a kalmar lafiya ta mutu da harbi shi kuma a gari sallallahu alaihi wasallam idan ya sallar dare ya kuce wajibi shi sallar dare dole ne a kansa haka Allah ya tsora masa saboda shi ne shi kuma ba ka kowa da shi ne mai gudu sannan Allah ya ce sai kowa maka aiki mai nauyi dole sai ka hada da Allah inna sanuki alayka qawlan sadida don haka ya ayyuhal musallim qum al-layl ya kai ne yin ka cire baya sai ka tashi kawai da Allah illa kalila ka cire duk dare kana Allah sai ka kalla ka bari yin fahu ka ga ma kai Allah ne da dare a wani kusurin ku kalila ko kuma

من الليل قليلا تصلي ان تنع تسبك بعدها شبعك شدك الا يثبتك ان ربك يعلم انك تقوم ان لا من الليل الليل ونصفه وثلثه الا يثبت ابو بلاك عليه تولى ابو بلاك عليه الشيطان دخل صلى الله عليه وسلم يوسف يعني يتكلم في العلم السورة قل لله إذا yake ma da na Khadija yake haka ka na nau na Khadija lokacin bacci ya yi lokacin da za a yana a cikin haka lokacin da za a kace a shan take a cinye dare ba a wannan hutu ya yi yanzu lokacin da za a tsaya kuma in nuna wa Allah da gaske na karɓi wannan aiki shi ta a kan sallah ta yake wannan aiki har ya bar duniya ne Allah ya ce wannan tsari da kai ne Allah ya ce aka ayyuka ma aka rabbu عسى من الله الوجه يتجلى شعبها او ينفع عسى ربكم ان يرحمكم اي ان ربكم سيرحمكم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عليكم منكم اي يجعل الله ان شاء الله ان يجعلها ان كان يجعلها تعلم اما ان شاء الله ان يجعلها تكبر ولعل شعبها ان يبعثك ربك akwai tsammanin ubangijin ka zai baka wani babban tukuci don haka ka tashi ka zama zai baka tukuci a ranar kiyama da ban kamo ba ne shi ne zai baka matsayi a hukumar mana al-maqamu alladhi يحمدك أهل السماء والأرض وأهل أبنا والأول والآخر Allah ya ba ka matsayi da mutanen farko da raka shi da kan saba da kan saka kowa zai yi riga shi ne ma'anar al-maqamul mahmud وانا عبد الله محمود شيء يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على بقاء حديث النبي يجب ان يكون بلا علينا كلام الله وإذا حفظ عبده بلا إذا جاء كلام الله كيف يكون ثلاثة إذا كنت ثلاثة كيف ما كان كانوا وانا الدعاء وقعوا ولا أما يتقون في الدعاء الذاكري أي لك في اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثت مقاما محمودا أن هو عدا فما شو هو نمرة إيزا كلمة لكن هو نمرة إيزا شيء المقام المحمود ولا أمام الله إلا أتى إلا بعد ذكره وأشياء أو أن تكفر من شراء الذي وعدته أي أن تقول لي إذا كان شاء الله لم يجد كائن بي كائن منك تكفر وأنا المقام المحمود جعلنا ما تقول لي إذا كنت كيفا وكفان الله صلى الله عليه وسلم شيء مقام الشفاعة الأخرى ما تقول لي وأنا باو وأنا لم تكن في الشفاعة أبا ما يجب أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون فإن حملت لكم في الجنة لا تنبغي إلا لعقل واحد من عباد الله وعقل أن تكون عنه هو في كده يقول الجنة وتفعل بها أهل الحمد شيخ الوسيلة مش كده يكون ثاني لكم إلى حسنية يكون المقام المحمود يجب أن تكون لا يتكلم شيء في عمود يتفرج في حديثين حديث أبو هريرة حديث أنس نهل الشفاعة على القيامة إذا كنا نتكلم wannan yana da alaƙa da tun karatun mu na baya yau ma na da hukun da ulani da imani kowace al'umma za ta kuma shi gaba sai ta yi wa annabawa mutanen da biyu mutanen annabi wa mutanen kowa su yi wa annabi ka zai annabi wa mana shi to ka zai yi wa annabi na to sai ake a haɗu duka ya annabi mutum ɗaya da yi ba wai kowace al'umma ta yi ta ga Allah يشتري الدنيا على أحدها ولا أمل آخر يشتري الدنيا على النبي نوح يشتري الدنيا على النبي إبراهيم يشتري الدنيا على النبي موسى يشتري الدنيا على النبي عيسى يكفر عليه الصلاة والسلام يشتري الدنيا على النبي إبراهيم يشتري الدنيا على النبي موسى يشتري الدنيا على النبي عيسى يكفر عليه الصلاة والسلام يشتري الدنيا على النبي إبراهيم يشتري الدنيا على النبي موسى يشتري الدنيا على النبي عيسى يكفر عليه الصلاة والسلام sallallahu alaihi wasallam domin shi wanda Allah ya masa alkawari shi kadai ya dama da wani matsayin da ne mu babu mai iya takara da shi a cikin nan sai a ɗauko ma a ɗauko wajen sa shi kuma haka kuma ce ana laha ana laha ana laha saboda ya kasa wannan ayata aka an taɓa aka karatu ka makaman ma'aikata ya san Allah zai zai duk sauran su san ba na su ba shi sa ba za su fara ba amma za su tsari Allah ba wannan a shafa'atul hukuma ɗin ba wai za a ne neman a shiga aljanna ba a za a ne neman Allah ya zo ne ya bada tsari da mutane saboda mutane su tsaya a cikin su ce za a cikin suna ko ki yi tanin ana cikin da ko mutane suna kallon wuri daya kuma suna da ba wani da ke su na wanda da lai dan huta sannan ta tsananin za su lana kuma sun da lana ana kusa da mutane da gurin gina kada gobe wani ma ku zai kara ne ne kuma yana kiwo saboda kai shi ne masa kai da kai yana kiwo a cikin gurinsa kuma kowa ko wata zai rinsa ya shi da rinsa saboda ka mutane suna cikin wannan yanayi ne sai a ce abokin manzan Allah suna sa a fitar da cikin wannan yanayin saboda a lokacin Allah zai ba ka mutane ne na gwada kan da wani lokacin yau a ga a nan duniya suna wani biyu in kai ba ka yi ai kana cewa ne yana yi wannan ya yi kai to a wannan yanayin da ba wanda yake wa Allah magana ma saboda kowa yana da tsoro kada yi magana a ce a kawo shi sannan kowa da yake ya kula da wani kuskure da ya taɓa yi za ka faɗi iya magana wa Allah a ranar sai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bẹ́ẹ̀ pàdé ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ tó tó ń bímá sai wa Allah kirari ya ce Allah zai koya wani abu da zan faɗa a lokaci in ya gama sai Allah ya zama da gabarka sai Allah wanda da sarki sai ce da shi sai ce da shi ka wuce abu da ke san nufa

ana yin haka ne hanyar nuna ilahi ya ci ba a kuma nuna da yin wani malaika wa kuma yin amma shi ana yi sauko sai malaikun su sauko a rabuka wa malaikun su sauka da sauka shi wa kuma yin bayan kuma yin haki wa kuma yin haki da kuma yin alama shi ke nan sai a kara shi ne wannan yi wa kuma yin haki na kawai ya ce ya ونضع الموازين التسع حول ميزان عدل وجعل كل نفس معها ثالث وشهيد قوة بين الأجواء فكان كلا تكون بعد شيء كان كلا بين قوة كرونا وشديد وشهيد بعد شيء ما كان كذلك أكيد أكبر التجميع شيء يعود ما يشاء من شيء ونحن معنا يلعبنا ولا يدور ربنا وأولنا نوكش من لم تكن إذا عدد سنة لا بلد عن شيل على أن يبعثك ربك مقاما محمودا وإلى هنا بنى بسيمة القلعة في المقابلة المسلمة مفهوم عبد الشيخ عبد الشيخ يوم بسيطة يوم بسيطة تدوزا لله أن تطلع على الإسلام أمرنا فزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رب لا يوجد المقام المحدود فاحيا تاج الرحمه وما كان الاشعاع sai na saka abin da ka sa ba sai ka yi da abin da suka yi kafin aka hanya ba aka karatu ga wata ma ba kai ana zai ba amma kai ma a gwada shi da kanka sai ka zama da exemplary sai ka zama distinguished sai ka zama daban shi ne su sun yi sallar ba su yi da sallar shi wanda ya gada mana sallar da wani wanda ya gada mana da yi ba a jana shi da aljanna ba wani ya gada shi da ya rasu yawa a ra'ayi da ya sallar da ya kamsu ba da sun ke ramadan بسبب كذلك كذلك كذلك وبذلك ولم أزد على ذلك شيئا فقال قوم بذلك نشرع الإسلام زمن الإمام برش وبعد ذلك هذا الشيء الذي بدأ ذلك أصلح الإسلام في تطبيق هذا الكثير من زيادة الجنة ثم هذا الشيء لا تقول الشيء الذي بدأ ذلك بعض الإمام فهو من يجب به مركز تمام wannan yana nuna maka gobewa a kan waɗansu wawaye a cikin wani da Allah muka soke ne waɗannan hanyoyi ma da za ka zo su ya ce maka ɗaya kare da yawa da kare da wani ko ba ka san labarin wannan da su ubangiji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kan kabila ba sallar kabila an gama da ita cikin hankali salata da yulubi shan sai Allah ya bayan wannan ma saboda a sa'an da ba aka karabu هو من الذي يتحدث به ذاك الله فاشي كما لا اشي ذلك كمون من ذاك الله كذا لا تنتهي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من دون ذلك كما يفسد أحلى ذلك ونصفه كان للرجل ذلك وثلثه وترى كان له وأربعين ذلك نصف حول فتوه وأربعين ذلك على شبكة كان ذلك ويقرأ sai ya zo da sallah da eight hours wanda ba ta four hours wanda ba ta six hours haka da zama da da ce inda ya fara da an naka ubangiji da ya san kana abu da ya sa kanka saboda ka ba wani islamu a wajen duniya ba ka taba wanda za ka samu ba da lafiya kuma lafiya tana da tsada shi ya sa gwargwadon yawan abin da ka bayar da kula da za kuma na ka da daga da daidai da ka da a can fara da rashin da su ce ka kawai da kalilai da shi wannan ma kowa ya yi shi da wata ya yi ta yi zai amma shi ga kan dole ta ci to idan mutum ya shiga cikin aljanna ai aljanna hawa hawa hawa ba ba ta ka da kwaɗayi ko da ka yi sun sama to ka nemo sama kawai ka ba ka kai ke sama ka yi bayan ka yi yawai ka yi mutu haɗari bayan ka yi mutum cikin wannan kan su da waɗanda za su sa Allah a kan su da ke nan akan ci wanda da mu bayani ne a kan maganar wa min al-ladhi tahajjal min nafil Allah Allah ba da cikin sarki ya ce a cikin dare ka yi kalloli waɗanda suka tarwata a gare ka amma wani bangare da sallar dare yana da yana da muhimmanci sosai da duk wanda ya gane ta kuma ta nuna da wannan da karatun nan yanzu wani Allah ya yi fara sallar dare ya fara da har da duniya bari su kalla da Allah ya ba da waɗanda ke tashi cikin dare da farko Allah ya tsinda zo kasar mutane ke salihai masu takawa za ka ji Allah ya sa da shi a sunan yin sallar dare لكن إلا المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاه ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مسلمين ذلك الجن كان عليهم في الجن كانوا قليلا إلى الليل ما يحشرون فأنت أحسن فلو سمحت لك أن الله اليوم مالك بهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ذلك الذين يريدون لربهم سجدا وقياما سورة وقت الاستغفار وقت don haka a cikin siffar mutanen kiri akwai yawan sallar sallah sallah a cikin dare bayan an gama sallah ta yi ta marina magana ta biyu ita ce yana daga cikin abin da ya sauƙin kawo albarka bayan kamar dare cikin abin da في sauƙin kama maka aljanna shi في sallah a cikin ubangiji mai bambamci har da في shi ne a cikin siffar yan aljanna يتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قوه الاعين جزاء بما كانوا يعملون اجماع الله يتبين ان لا يتعلم saboda halalarsu domin suna barin kwakwacin domin tashi sana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da faɗa a cikin hadisin da shi kina ne in ma da haka da Allah ne da ta yace ai wannan da ku da daga shawar afshi sala ku rika yawan ta ya ka annabi wa afshi ta'am ku rika yawan ciyar da abinci sadaka وسلم والناس وسلم والناس بالجامع في أيوة الحلقة تتلاتي على سبع وعشرين تدخل الجنة بسبع ولا بسبع وعشرين بسبع وعشرين هناك الشيء قال له سنة ثانية شيء سنة ثانية سنة ساعة ممكن ينوح على هذا الرجال الله يعلم بالمؤمن مصيره mutum Allah ya maka ni'ima ɗaya daga cikin abin da Allah yake so ka nuna godiya da shi da Allah to kuma ku suka san da kai shi da yake ku zama Allah kun da ne lama kai ma Allah zai maka za ka kai Allah kuma Allah ya ba ka baya za ka kai Allah inna a'tainaka alqawl haya da mun ba ka fasalin za ka kai Allah a ta hanyar an ka rabu a ga wannan ba ka zama na wani da ne da ta sallah ita ce babbar hanyar yi wa godiya shi ko Allah kan nuna masa godiya ta hanyar sallah za ka ga ƙarin da yawa shi sa da Aisha Allah ta yi da yadda ta faɗa kan shi Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayani sallah ta yi da hadisi da yake da ita ita ce kana sallah har kamar kana kana hasu a haka da yawan sallah ba za ka huta ba sai ka ga ta Allah ya yafe maka abin da kai idan akwai Allah ya yafe maka abin da za ka idan akwai in ba za ka huta ba ko ce a tsala a kuma a cikin shari'a yanzu Allah ya fi maka ne kuma zan gode ba wannan duka yana da alamar nuna godiya da Allah shi da wata fa'ida ta hudu ita ce yana sallah ta da tana da cikin abin da yake samun ilimi kusa da Allah sosai ya zama ya yi daban ya zama da mutunci ta kama mutunci a wurin Allah kuma ya zama yana da kusanci da ya fi na sauran mutane yadda za a yi tsakara ta fata kwakwara da cikin a cikin ya tsakara daga abin kuma araba wanda ya ce suna da nasirin da abu a cikin ya yi zance shi manzan Allah صلى الله عليه وسلم اعلم ما نقول الحق عز وجل من العبد بذوق lokacin da bawa ya fi kusa da kai lokacin da wani ne ka kasa ga bayan shi shi ka ta kai فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في الساعة المقبولة duk da wata da samu da za ka zama kana kusa da Allah kana ambaton sa in wani lokaci to ka ci moriyar wannan lokaci wanda ta da ita ce sannan da ta ba a take addu'a dan kana da ta addu'a to ka ta ce da yayi ai wani ne kana da tuba قال تحدثت الى مدرجي ومن يدعي يعقوب جميع الحاكم لتسلم الركوع عليها هي اول شلوك شيني سودا ومن من يزعمني شيخ هذا كان يسمى يقول لنا ان صلى الله عليه وسلم لكن بلوكي من اتركه ولو احكم الدنيا اقوى الكريم الى يزعم صورته في الكريات صورته في الكريات yana cewa wa zai roƙe ni in bashi wa zai tambaya a amsa masa wa zai nemi gafara in gafarta masa kana da rashi kuma kana da damuwa kuma kana da rashi a haka da sai da rufa a wajen da mala sai mu kawo da addu'a ba za ka yi kawo da shi ma malam sai hali ta da kabo da sai wallahi duk wanda mutum rubuta ta takardar da na rage da Allah ba da ko duna ya riga ne ki mu shi kawai na nema a bashi shi mutum da kai ne wani lokaci ka kana kana da tabbaci ta a gaba da jiran ne mai ka koma kana tabbaci ko shi mai ne maka addu'a a kana so ka tashi da roƙa ba ka so kuma ka zauna haka da cikin ƙa'idodin na akwai yana sa alkalin kawo mutum lada sai yadda mutum zai samu wata daraja ta musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaka mutane ya ji wanda yake ya mule da kan kan yana da wani wanda yake kakakashi yana da wani wanda yake da yawa yana da wani yake man kafa da shi a yaki da duk da wani yaki wanda yake yin aya goma kai an samu ma na kowa da kan da kan bi kawai وأقول له هي حتى تسلسل الآية عموما وأنا ما أحسن وأنا تخيلين كده هي حاسة أنا ومن قال من غير أهل الآية فالمشكلة إلى الآية وأنا تخيلين هذه الآية حديث مشيت وأنا بعد شكل الآن كده والآن بعد أما وأنا يجيبون الآية وأنا موجودة إلى المقدم kuma yana cikin waɗanda ma ta cikin tsarin cikin tsarin za a yi a bar na da su sai a rika ɗebowa babban sai a ce kawai a ɗauki babban su ya a ɗauka ta ce a ajiye a canna shi wacce ba a canna shi da kuma ma kuma ta ma ba zuwa wani na ana yin jira sai da wani abin samun zuwa da ta ce sannan daga cikin fa'idoji za mu ga kan guda kawai shi ne sannan dare tana rage wa mutane su duka da gida musu ما على كلمة تكلم عليكم بالجانب غير فإنه تحب الصالحين حقا وإذا يمتنى تلي والمتعة نبايا سلم تشكر إليه سكر روحا وإن القيام الليل قربة إلى الله يشكون كلا ثلاثة كنا تتوسل وعنا عشان بيشي وفكر الكتب يدعى عن الجسد وما كان كان تذكر شيء تذكر شيء تذكر شيء in kana da wani cuta da ta dame ka ko ta ci yin magani ko ka hanyar duniya to ka haɗa maka da sallar dare ko ba ka yi abuwa a kan cutar ba kawai sai da cikin amfanin sallar dare ne maganin suka gargaji za ka kai ka ɗauka Allah ne za ka abu da zai da kai ne ko ya za ka amfanin ka ne sai za ka samu kare lafiya wannan jinsi za mu sani da yawan kuma ka ga ya haɗa shi وانا كلامي ده بيقول انا دول اللي فعلا تاني يوجد لهم اللي فعلا تاني لهم اللي فعلا تاني شيء عليهم كله جوال الصبح كده صيام الليل وكل فعلا تاني كل ده على كلام غريبة لنا suka ce saboda ai an ce annabi wa min annabi kuma lalle yana fara wani daga dara na baki sannan da aka ce lailatul qadr khairun min alf shahr to ai lalya din ba fara tana fara wani daga lokacin da rana da fara an shiga da yadda fara waɗansu malamai kuma suka ce a'a daga kan sallar isha'i wanda shi ya yi jari saboda haka ba kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malam da rami ya kawo wani hasken da yawa daga shi da zai yi shi ne da cikin misalin da na cikin kiyamar ramadan ko kuma ya kiyamun lai littafin da ya yi ta kara ce sha da shi da ya so cewa tun da fata ya yi sha duk sanda da zaka yi har zuwa lokacin da za su ba kana cikin sunan ka kiyamun lai kuna fahimta ba ka ba wani dole sai wanda ya kita shi cikin dare ya samu wanda ya farko da ya samu wanda ya tafi ya samu wanda ya karkashi ya samu saboda magana da Allah da sallallahu alaihi wasallam inna ma hada da kun salata wa hiya Allah ya tsara miki wata sallah ya kare nan nan ita ce sallah wani ne fasadu har kai na salati da shafi na salati kan ba ka ku yi da tsakanin shafi zuwa a kai duk lokacin da ya zai kare to amma mataki mataki da akwai wanda ne wanda ya can karshe a su mutu na karshe ya tsara wanda ya yi a tafiya ya fi a shekin fitna sannan wanda ya farko shekin ana raba wa daga cikin sulusi su idan na ce sulusi ina da shi ka raba awoyi dare kashi uku ba da su da daga faruwar rana zuwa lokacin da abin ke yi shi ne a ce misali da ke rana tana faruwa a rage ko karfe shida sannan a cikin da yana ce zuwa karfe shida ba ka samu zuwa awa ba to sai ka raba ta farko wanda ba iri na sha biyu shi da na ko a ko a wata daga six zuwa na zuwa zuwa ten wanda duk wanda ya sallah a wannan lokaci ya kama su da dare na farko kuna fahimta sulhu na biyu shi ne da ɗauki ko a wata tafiya shi ne daga ten to na tutu eh wannan ma kai sallah ta samu sulhu da dare na biyu shi ne wanda yake saba da wannan al'ada sai na ƙarshe shi ne daga tu zuwa nan zuwa 3 to kafin alif ya fito tun daga kan su wannan hawoyin to duka suna shi kuna fahimta so wanda ya tashi a can na ƙarshen ya fi lada wanda yake yin su ne wanda yana tafiya wanda ya karfe uku karfe uku karfe biyu biya samu na wanda ya yi wanda ya karfe ɗaya karfe sha biyu karfe sha ɗaya ya samu wanda ya kuma daga karfe goma ya kasa ne baya daga kan bayan kusa wannan kuma ya samu na karshe amma shi ma ya samu rigo ne na dare kura da tsaka amma daga cikin su gaba daya wanne ne ya duka shi ne akwai da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi ne sallar annabi ga yanzu

bayanin da ya muku da za ka kasa dare kashi uku din nan mutane a ce daga 6 to 6 kuna fahimta daga 6 ya zuwa 6 am to idan ka raba shi tsakiya zai zama zuwa sha biyu dare ke da ku to zuwa da lokacin yana shi idan yin farki zuwa tsakiya da zai tashi sun bari sanni sun rufe sai mai talla na one ba three sun awa sha biyu shi ne awa nan awa hudu kun da fara daga sha biyu sai ya kai karfe nan karfe hudu kaga ya samu tsakiya wanda shi ne ke a lada awa biyu a ciki ya sake samu awa biyu a cikin wani canje da ya gada sun bayyana mutum sau sauran awa biyu da suka yi da kofi su ne ya yi ko bai sa kaga ya samu barci zuwa sha biyu a farkon dare ya kasa samun barci a ƙarshen dare to wa shi gari kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zai barcin rana barcin rana tsakanin azar da la'asar wannan shi kuma shi ake ce kailula shi ma yana da tarara sosai kuma ya fi karfafa mutum a kan samun damar yin tarara da sosai kuna fahimtar wannan to haka wannan yake sallar da kowace in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aka yi sallah bi ma'ana raka an wa'adi ita sallar dare ina ga ƙarshen da yake da ya aka tafiya saboda hadisin Abdullahi Allah ya kare ya gare shi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar dare biyu biyu

sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya wuce da a goma sha ɗaya ko ramadana ko ba ramadana sai ta faɗi yadda yake shi yasa malamai suke cewa idan za ka yi sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har take salatu bal an kulli da rasulihi to ka wuce sha ɗaya ba ma za ka wuce ba saboda yana yi za ka ma an ba da wani saboda wata yi ya tsaya zai raka'a goma sha ɗaya nan a raka a farko zai yi su goma daga farkon bakara zai fara sai ya gama suratul nisa har zai su goma da rabi da wani yanzu ya ce ta jira ya fara bakara da ta ɗaya da ya haka da ya wuce ta ya gama da

ga kuma da kuma shiga Allah ya da zama da shi abu na gaba shi ne kana da damar mai ana Allah ya ce akwai ɗaukuka har guda shida tsaro tsaro da Allah sallallahu alaihi na da akwai wanda yake da ta sha akwai wanda yake da ta sha akwai wanda yake da ta tara ya ta sha uku nan wanda ya zo a cikin hadisi da Allah a amfa yana yin raka'a a ne da kuma yi da Aisha yana yi raka'a a ne da kai su wa'anda na buɗewa ne da farko ko za a fara da kai a biyu

Kita ingin tahu nak ikut Islam Ia B Dia tahu pun saya, Kurang berita Dia dalam Dia masih di ujung kat situ Dia ujung kat dalam lagi Kalau kita boleh buka yang tahu tu Adakah kena kajian Dia boleh tahu dia ni saya Ayah kat Ayah kat Ayah sannan akwai kuma wadda zai yi guda goma sha uku amma idan ya tashi zai yi guda a zai karɓa wanda kuma ke yi wanda zai yi na ka'a goma sha ɗaya ba sha uku irin wannan zai yi wayan na guda takwas an fahimta nan sai ya sai iya yin sallama a raka a biyu ya sallama a raka a biyu har sai ya yi sau goma sannan sai ta yi zai lafi a raka a wannan duka guda nawa kenan guda sha ɗaya sannan daga baya ta hudu ita ma raka a sha ɗaya shi ne wanda zai raka a hudu a jere kafin ya sallama sai ta yi tashi raka a hudu a jere abin da ya zama zai ta ce raka uku a jere sai ta zama kaga sannan ta biyar ita ce wadda ita ma raka a sha amma idan ya tashi sai ya raka a takwas a jere idan ya yi a takwas zai da wani zai ya kiri sampai lama. Waktu dalam apa itu? Agak tu dalam kan apa? Jadi kaki kiri mereka kaki mereka ada di semua ada di. Ilmu yang saya tentu pada ilmu semua ada di. Ilmu yang ya, saya ada di semua ada di. Ini sudah. Ini sudah jadi ini kata apa? Mudah sih jadi lima belas. Ini adalah kami ini kita dapat kita dapat kita dapat إذا قال كل مناع خطر ليه هذا من المدرسين هذا كل مناع هذا والنبي لا شيء يهزمه فما يقع حديث بدر عن ذلك فمن شاء فليؤتي بخمسه wanda yake so ya raka alta to kana kai rai wannan can da aka faɗa da ya dawo gida kuma sha a yi fi tara wanda ya gaba zai ya mai uku kuma sha a yi fi wahila wanda da zai ya ko ne ma ya samu kada kuma kaga yanzu zai ne ko sha uku ko sha ɗaya ko tara ko bakwai ko biyar ko ko uku ko ɗaya kai da a rasa ko ɗaya ɗaya ko ala ta wannan kai wannan da mun wannan ku wannan da kawai duk da wannan da ka wannan wannan da wannan haka yi idan mutum ya wannan ya yi ƙara ya yi da saboda hadisin salatu yadda masu lalata amma dai tsayawa a wannan yaki kamar yadda ba da alƙali ne cewa saboda kai kanka ta zama da sauƙi wa daga gari ka kuma ya fi nishadi ya ka a sha ɗaya da saboda a ce za ka yi da yawa da sai sun wasu da wasu na gari idan ba za ka iya dogaye su wani ba ko ya kaɓoɗin su yawa ana fahimta ko ka kai ka kaɓoɗin sai ya zama an samu karatu ko ba da yawa Apa dia kata, dia buat orang itu, dia buat orang itu. Semua dia itu, mereka akan ajar dia, Mak, alam dia buat orang itu. Kau nak tahu orang itu. Mak dia ada yang ada di situ, dia tak ada. Ada di situ, dia ada juga. Aku ini tidak akan sama dengan dia. Aku tidak akan sama dengan dia. Aku tidak akan sama dengan dia. Aku tidak akan sama dengan dia. Aku tidak akan sama dengan dia. to ka nema gaskiya gaskiya ka nema kuma wanda ya hana ka an tafi matan da duka ba dole ba ne duka ya maka kai kuma za ka iya shiga aljanna ko da kai tun da lafiya ne amma da yanzu za ka zama ɗan kallo a nan kun duka ku ba son zama ɗan kallo a nan kuma ba son jira jira jira za ku zo kan kuma duka masu rai ko ba ya kuma jira kawai da sauƙi ana gaba a zama da kun sauran idan mutum bai samu damar yin sallar dare ba ana rama ta sai ana rama kuma ka samu damar yi ba na na an da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zama barci ya fata nauyi sai bai samu yin sallah ko kuma ya sa bai da lafiya sai da sai da sallar ba to da safi sai wala ha a madadin sai ya raka a wurin sha biyu ba ka sai kamar yadda zai gobe da safe sai ka tashi da sana sai ka kai da safe da shi ke nan kamar yadda an bai sa salatu tarawih shi kuma wanda ake a cikin azumi yadda muka fi wancan muka ke yi ba bambanci da shi ma yake da cikin azumi ba duk nan ko inda muka faɗa da kana iya yi to amma masallaci idan akwai liman zan yi aka yi da wanne ne ya fi sa mutane nishaɗi wanne ne mutane kuma su sauki galibin mutane da suka aure ta a zuwa kan buta wani a kan lokacin zai je wani abu ya dawo in kai da mutane da ake ka ji muku wani na son wani gama biyu na a kusan wani abu da ya yi kafin ya dawo kaga yake ki a san abu da ba wani wani yana so ya yi shi da shi wani zai zama sai da yi ka gama shi zai yi wani an fahimta da sauransu saboda haka wannan larabawa ya sama ake da a saboda ana ɗan samun hutu a cikin sannan kuma salatar da rauni suna ce da kanji a kan da zai da Allah da ya da shi man saba da maza da ima da imanin tsarin wuce da zuwa da kasar wani zanni sannan ita salatar da aure asalin da yi ta a jamfi yadda muke yi na amurka shi ya an fahimta ko ya fi kan mutum shi ta wani su malamai su ke kimanin malamai ne duk wanda yake yin ta a gida kai ka ɗauka ya gida za ta yarda ba mai mai haka ibn al-abbas ne da shi jagorori masa mamalikiya ya faɗa haka ibn qudama ya faɗa cewa ijma'i ne cewa yin ta a masallaci ya faɗa na farko saboda suna ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar jami'i da mutane ya fito ya sallah sai wasu ɗaure su ɗaure shi wani ma ya fito za ka ƙara cika jibiyoyi sun za ka cika su daga baya da aka fito sai ya sai wani ba ya sallah ya fito da zaɓi ne shi jiya na ke fitowa ne saboda in ya ci gaba da wani zai wani in ko ba ka so ko na ko ba da wani ne ba jini zai amma ko ba za ka sai suka ce a sai suna ga shi abu ne haka shi zuwa da jami'i da mutane saboda kare zama mai ila amma bayan ya tafi kuma ba a ci gaba da yi an fahimta ko shi yasa kuma da zama sunna wata kuma ta kasa da tura mutane a kan saboda ya san wannan aiki da manzon Allah da Allah da ya ga wata lafiya da kowa ya fara sai ce bari ana kwa karkashin Allah da ta sai kawo Allah da nan gobe sai maka cikin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubai ibn ka مش انت لا تعمل على الاله العربيه شبع حتى كان بعيد شبع على الحرباني مش كل الاستاذ من الاستاذ ده بقى الامر بين الصلاه الاول الليل مع الجماعه وبين الصلاه الاخيره الليل المفجر وليه كده لا ده كان بعيد الليل كان شيء ده ليه كده فقلت انا لا اعرف اما بك انا da kai sallar tarawih bayan sha, amma tare da jama'a wani ya da ta ce kai tare da jama'a ba tare na farko ya kai shi kai ba da kai da shi na biyu ka tashi ba da kai ne kai yi wanda kai a masallaci ba na uku shaɗi da kai ne cikin kai kai da kai shaɗi da za ka yi a wurin zanen sannan bayan haka kuma da raba da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake liman aka gama da shi za a ba shi ladan da ba ta sauran duka da goma ko da ta tashi rayuwa magare da tashi sannan ya haka kuma mata su zo sallar da hauri idan maza suna gaba mata suna baya haka aka riga yi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka kuma mata su riga yi nasu daban su a gida sai a rika musu limanin su ko limanin idan limanin sai da amfani da shi a sallar da aka yi aure sai ya zo shi zai wuce gaba sai ya mutu sallah sai ya tafi abinci an fahimta kamar yadda a cikin ka al-ibn abi talib ya ka ma hali ma su zai ce sai kun ka zuwa ga Allah Allah ya kare da gare sannan kuma ya halatta kuma mata su sa wata daban suna da Allah ya tsaya a tsakiyar su idan ka da zai wuce gaba amma ina da ke tsakiyar su za su yi lafi da zama a cikin saboda da kana tafiya ita za su zama a gaba an fahimta ko sannan kuma shi nawa ne wanda ya kamata a yaya da karatu malamai da yawa sun ce suna ne a sauke qur'ani a cikin azumi suka ce saboda ana so a gama karanta qur'ani mutane su ci shi duk da shahar ramadana da ke Kita tak ada lagi orang. Usma tak ada lagi orang yang begini. Sesuai dengan apa? Orang itu tak ada lagi orang yang begini. Kali kali, orang itu bukan orang yang begini. Orang itu orang yang begini. Mesti ada rasa intahat. Nah, kata apa ini? Kita yang sedang kuli, kita yang sedang bersama orang orang dalam keluarga itu kan, jadi kepada dia. Kalau mereka hendak jadi masjid, dan bukan itu sahaja Quran, maka terbit terawih. وذلك فيما قاله أبو حنيفة وما أمر به عمر لو عمر توقعه يجب أما yace wa huwa an yuftara alquran marratayn aw thalatha so suna yin sauka biyu da kuma sauka uku a tarawih wa hada min tamam da ya jama'a da azaban musulmi wa amma in tamam na أما أولا لا تجعله أفضل أن يقرأ القرآن الإمام على حسب حال القوم من النظرة والكلام أدام أنه لك شيء بما أدام الجيد هو أقول لك فقال أولا من الجماعة يجب والبدو يتبقى يمكن أن تكون تكون تكون ita kan mata halin yan jami'a da zai kan su sosai amma karfe da ke gaskiya da ta kai ta yace bari ta rubuta ma la yuji bi tafsir al-qawmi an jama'a لكي يسلل لنا الرقم ويمكن ان يتوكلنا لان تكثير الجماعه افضل من تكوين الجماعه domin ka tara mutane da yawa ya fi lada sama da kai karatu da yawa in kai karatu da yawa da mutane kaɗan bai kai lada sama da mutane da yawa da karatu kaɗan ba za ka kai abu da ka tara mutane za ka kuna ba da shawara ka talatai da kai halali da kai su tsaye da yana kuma za ka yi karatu da karatu har da kai karatu da kai saboda mutane su rika abin suna so ya saboda da rika sasu suna ji kamar ne wata wani dole dole wannan kaɗan daga abu da lokaci ne bamu kenan da abokin nan ne ne na